الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bari a social media ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun goyo daga ba ga ganin wani amma da man da ke dauke ga sababu ne duru ya je naftal ibn al-haru naftal sai goyo na ga makaru a cikin mai tuyo daga kuwa na yoyo ne ko ya bani jidi ابن خبيث لا صفاء ابن مشوه الخلق مشوه الخلقة ابن wakaje wuce wayo wayo shawa mun je kira wanja ara ni da sallallahu alaihi wasallam hadu ne ga mun gama man arada an yanzura ila a falyanzur ila harith dan do ga wani ne shaytan yana wuce nafs harith ne ko ji wo to wale da wa ba manzo wa yi hadita ajudu al-asbab ta'addud al-asbab بنزول آية أو سورة ما وآيتنا آية نكيبية دليلنا أجاتون وآيتنا كمان ko kuma a daga sura da na dalilin la ji ciwon wuce ko mai yi mai ji ba wace sai ko a da ke turu kuma ji ba ta ga ta tuna to a da wani a ta ya ne ci dalilin ya بدنية عتاب بشيء بشير بدنية نبت بن الحارث من ما كيف تيسوع ذلك كراعي قل هو أدخله من خير لكم من قاعد كراعي دمنا عجل فواجع قل أذن خير لكم على ذكران جمهور غير قل أذن خير لكم يتي عمر بن لبيد يركوا وتابعوكم خذوا خير لكم أنا بقيادة تطانو وينا نقضي عليه يا أجي لا فكان ذا إن شاء الله يعني كده يعني إن شاء الله الآية شتاب يجب أن تكون يعني أجي جمهور الواسي

ló wà ju kúkí òun ló wà ju sọ fún àwọn ẹlẹ́dìgbé bàbá òun fún ẹlẹ́dìgbé lánàá tí ó sọ fún. káwọn láti fi olóògbé dáa nínú bàbá náà ti láàlà ti tún ní èyí kúkí bẹ̀rẹ̀ lánàá tí ó sọ fún yà ní fún ẹ̀mí láì lọ́kàn. ọgbọ́gbọ́ èyí kúkí bẹ̀rẹ̀ lánàá tí ó sọ fún wọn ti wọn ti wọ́n ti sọ̀kù ya wọ́n ti fi ní ìyá àtúwọ́n ti wọ́n ti kú sọ̀kù na kamu na fi kiyo aje ko tutuwa wala ko ji ne da ni kafiri zalla ta fi yau da na annabi ba ta kuma cin nana abin suna da sanin gaman ka na haifa ba su ya haɗe billahi a wani ya ce annan ka yi kuɗi da wani kuɗi da shafe kowa ya yi kuɗi da shafe na aruba jikin da nawa jikin na dan ma ga kuɗi a na annabi ba ba ni musaddiq ai da ji hada da gani su kwana da Allah ya da shi kabi mu to ga da babu na والحق أن يردوه الله الله أحق أن يردوه في soko na gana a ti ga soko wani na bai wa ifradi da lirin ga a an yurdu ga ga a an yurdu ma ma ga ki yi ji mana da bago nan bezo a ga bayan da da ba su ci bai su ba wai wannan imamu muhaj da ya nuna ga takdir ya ga na bu eh asali ya ga ka ta da harfu nan ngai wallahu haqqu an yurdu ورسوله أحق أن يؤذوه إن كانوا مؤمنين وقعت أحق أن يؤذوه يوم فارسيا سوى متوقع بلاغة بين من الأربعة هذا بكي بلاغة musamman balaga zamanin jahiliya lokacin larabawa sai wuce ta gama magagana a tuna balaga da ga ija balaga wala ga ga ba ga wuri da damar ko kafin ba yi wa karshe so wa'anda yi balaga ne ba abuwa da jahiliya ta sun isla an da hadu daga da injiya ta guri ta kurki sai kuma hasu na ga abu na wani lagwa mai taba wuri iri tsanin balaga da gajen da haya mai na ana ci ba wani ga na dama ta kwana asali ga yi wallawa haku an yi rasulu a haƙƙo an yudu a da haƙƙo an ya mafari fiya a ce baci luba ya baci na luba da hannu ngala gobin na wani yanayi ni kawai wuce ga mai lawo da da ɗaya eh, zama na fiya ba ya baci wajen wani nga mara dalili ni ije mai fura da dalilin ale ade na laraba yi gwako yana yi ko da yi أدين إن شاء الله عندنا نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف فلنتفع فرايا أبدو كتفع فرايا فلنتفع الشيوخنا نحن بما عندنا أعطي كي قال هي التكبير راضين نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضين a tara ne mo fari su ya jogara du zuwa bu na diga no wa ya wo wa na fiye ya to yau diga di bawa mu amma man jike da ba la fi ki wuri a gayan no ya lawo ya ga mun fari su ko biya ne mu ni wo anabi da gabawa na ko da gona ga san ma yasifu an lawa in huwa illa wahyi yuha sai gogo ngala to ko diga wallahi wa rasulu wa haqqu an yuhu allah ga kituni aga goyi ganan ya lan tuna alawi ga gaman fada guba ba ni ni yo allah yuhi man ba to ko ki man ba ni muhammadu ba ta yi ya yi ki ko allah ku sai ba ji ni fara sai da ni ya in ka ni mu ko ka da ta ni ga imani ne mun ga sai to abun na ga ni ne na lai ta ji da ta ki ya ko ko wai ne mu a ni ne ni na ji ka ni sallallahu alaihi wasallam sai da ta ga ni la Allah wa masha Allah wa shida kuka ba wai a tuka ba Allah ya wai mu mu sallallahu alaihi wasallam ba ga na ciro gala gala ni fa so ku ba ciro wanda daga masha Allah sun ma shi mashida kilo a ga wannan ga addashi wannan hukunci ya tarsu yayiya so daga ga ba so ko be wani wí láwùjọ ọ̀nà gẹ̀gẹ́ wọ́n sòkún wọ́n sòkún da wá ní ṣe kó bá lè gẹ̀gẹ́ èjìbà nínú ma o àmọ́ ọ̀gá gẹ̀gẹ́ shi ta. Kun ce mọ̀ ṣíìtà da daga láwọ̀ ọ̀nà ko wọ́n sòkún yìí wọ́n ti da sòkún láti tàbátà yìí wace la wace ne da zuma mai su zuma ne su da shi da ruki da ba wai ka tiga wala a tiga ne bi gyara da wuce idan ga sha Allah wa shita mun da sha Allah shi ta. wai ba da ni umeeleza za mtu ambaye kabela marino sasa tumaku hapa soko zumu mtu kibya kawo amma wa bidogo ina wa hapa soko bi muina a ah, eh, ina acha dala na ndio fa soko ba chuma tu alam ya kafin mai kwano laifin na ku tafi lubaina ga da bayan daga bashin ka tada sau ka tada wani ganga ayan nan a daga bayan cikin na kuɗi ga fi ganga wallahi na hau lai da khiyaruna wa ashrafuna وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحميد لهم شر من الحميد أبي كبير محمد إذا قالوا جاي بسيهم to a munafiki a ya biye ga tuna gidan wadda wai ga munafiki ga mun bi ma na kuke da za a nuna muhammadu ya gano ga ne gaskiya a mai da ciwa an gara mutum shi zonga wallahi inna ha wallahi la khiyaruna wa ashrafuna da ne ne ne ka da ni ina abu ga kan kasu Allah bi obe jina eh bi arjatu ga kasu jina a ce da ga jina da ga ciwo ci da ga ta ci yo gacinu ga jannu sanan mumini miji bo sai ni sahabi yo ku ga da labarin ci da wani ba ni janna da sallam ku ga wallahi ma ya yakunu muhammadu la haqqun wala anta asharru min min al-umma wai munafiki wanda kun da munafiki ci bai da waka yi wa wai da munafiki ina da mu da na gaskiyo wai da munafiki mu ga yi da ke ga biye ga take shi kenan ube da kin da labari sai ba ni dunga ni wani don annabi ga da yi wabi wuje da annabi ga ma hamala ka da nabi kunta kila wuce ga da yin nan kila wuce ga da yin nan wa ya fa da ala ya tainu sai kuske ni yayin ga wuce ba ni wuce ga ya ka ne ko ko ko ga tara wa ya da bi da wuce kudi da su ba ni wallahi dan ga ودبا كنا نما تكارو لبا نبنا وجعل الرجل المسلم يقول زيد أو اللهم صدق الصادق سوكو da na gaje gaskiya mini gona da cutula wa kazib alkazi ba zan ga ga mun ci mini gona a ga mun tula a kewa ga ga ga mun ci to gona ba ni mu yi mu ji ka ruji ba ne ba ne mu so ga ya da ji ba ni ba ga mu ya duwa ba ga su ku ya ne ya ni wo láti fi ojú ìta adéwọ́n ní káró náà ní kárá mọ̀ láti kí wọn. lásìkò ìyá àgbà alẹ́ ní àlọ́mú mùnáfi ti gáyì lórí ilé gbẹ̀gbọ́n ayé àláyé bẹ́ẹ̀ sòkòbè tó ti ṣètò à sòkòbè tó ti àwa ẹ̀dáwọ̀n akeke a yanda wule na mace suke man yuhari billahi wa rasulahu dan dan do ga bu bango bi Allah da kici na ti ga wa gusu ko kuma ku ani Muhammadu kuma لهم سجوء na أن له نار جهنم خالدا فيها lalle jahannama ina jahannama za ta tafi ta zaga khalidan fiya ma ta ba ku jahannama no dan kidirin ce za ta tafi da abu na mu ga ne eh, a waya da ba waya da a ba باقول له من لا يتساعي أقال الله تبارك وتعالى تعالى ألم يعلم أنه من يحارب الله ورسوله فأن له كما تقول فأن له تبقى تفاوي na jirabta yin jawabu da shirkina da wannan gogon manna wa da shirkiya yuhadi billah wa da fi da shirki ta babu jawabin shirki nan jawabu da ce a sharta majalisar wa dai karara wata ke gan ke mina yi hadi ne fi da wani to jawabu da ce ko gaba za mu da ce su bai fi da karara ma inda mu tafi wa la jawabu da ce bai na wuta bai tafi da ismiya ta yi baka da larabci mu roga da ce jawabu sharta ta ji da ismiya a ga wa kike wani kitaci a kyau ga fawo to ga fawo ce galan ku ga fa na lau to kun ga na wa wuce da wani ki da ni na ake da la an da na ke wa ga an da shi gwani alam ya da mu annahu to na da bin da wa ban jira kina eh fa anna law kila me ta gugu ko a ga mun fa ba gonna tauki to ce ko so kai wa ga an da shi gwani alam ya da mu annahu eh? daga na annahu ta ji ga sharatin Allah tabaraka wa ta'ala wajen wani masu tauki ya shirya jinsi ya bu duje nan ya tauki da lafi a tauki da lafi gana mu cike ke da annan ne an da yawa fari kabla shan an da mai ne da kuma na da da take shirya jin dawa mu da su su kuma gaga dole mu tafa mu da mu su kuma gaga mu gana mu kan na da ga ga balaga Qur'an balaga ya tafi ga ya balaga fatu fa'ikatu li balaga fi shari'a balaga ya kuma yi duba ga bi balaga da wannan din da ya amma eh, yi ka yi balaga da wannan jami'a ne annabi Muhammad da ta cikin eh ga da imamu da mamu su yi cikin ta hukumu hukumu iman annabi sallallahu alaihi wasallam ga ta cikin ba balaga da shari'a sallallahu alaihi wasallam ya Allah sura ya nabi mani tunafihu bi ma fi qulubi na la bayani ya nabi la labari ya nabi bi sahabi ne na ke ma munafiki wani idan so a ta jona da gaskiya a ta wajen shari ga yi fadi na ku amma ke wajen su kai cari su a yi su daga a daidifa su kuka a fira tuyi mani a nan zai yi daga jirgin da nan musu da kuma ya tana الله تبارك وتعالى إذا كان آه، وإذا جاءوك بخ حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير من هذا الأدب بعد ذلك ما في تعليم نجد أنت سبيل على تعليم bi ma'ana kada a sami da ni a zuwa assalamu alaika a madadi assalamu alaika a to ga shi jaga a sai ga ni ma da ka kin mala su kuci ni azaba ni eh kin la su kuci ni azaba ni to kuna ai ya ni ga ai su ni na ni laula yu'adhibuna Allahu ma nakum su ko ga mu bi ina da ni wannan hakkun da mu da mu kuma ke eh

inna ma mukhrij ma tazaru su kwa be la tuladu su kwa be ga la tiya ina e ga yi e su dune ya tire na diga shi ba no su kwa diga shi ba wa la tiya ye ne e paso da no yula tula suratul bidal ga ga ma tubal ladina fi qulubihim maradun an lan yukhrij Allahu adghanahu da ga ni munafiki ba sai munafiki sai babu

shehu ka tada bayana jiki ko bayana ran da yi ga kare ta a da sura e ko da ni ya bigi shi ne su ko la ti fara munafiki bigi shi ne ga la ga yi sura tauba ga A suratul fatiha sura ne ke ka ke munafiki ya gulo eh sunna ga yi sura tauba ga as-suratul fatiha sura ah, mai so so na fi jin jiyana a man yi sai tun na ga to kuma ya zaru munafiquna an tunazzala alaihim suratun bima fi qulubihim wa ga labe yake usulun habariya usulun ya to a to kai ya nan na munafiki ne eh wajen na beji fa a sura beji wai gwaji tuni ma ma ne da labari ta ai gwaji muri man daga habaru na manu ne shawo don ga su ko jawo ba da jin mu ban ka kan gudu qur'ana ce a da daga habari man fa ba ne shawo iga daga ya don tuba ne tin shawo da don ma ji ta mu me ya ga ni munafiku su ko yi ka munafiki gamba a su da a su da wato ce biyu wato caya biyu na wato tona firamare daga hasu na wuce hasu na gaci su kun ya tona fiye na kakari ya yi gani da aka tuko na wale a yi habaru bai da su ne ya yi tuko su ne kurani in kala misali surat al-fatiha su kun ya yi gani alhamdulillahi rabbil alamin kuma da aka tuko su ne e ya kuru kyaye wazo sai wazo jumla khabariya na sokoyin diga diga yin yau da efe daji a wani sai da za alhamdulillah ya rabbi da alim zan ma za e mu to da ki fara abun nan labarin da sokoya ya bani mai diga mani in shawo amuru ya foru wani sokoyin ya na ajan kali shaukata da mabayani beraye da sura ne na alfadiha waye ne munafiki kake ai ne ya ne abu ba ne ga ga munafiki kan ne an ka ya cika idan na so ne ne ta ko ne amma dole ne ko wajo mamma ya kunni ne muri min khalifatin wa in khada atfal na tulani wa ke je di we so wa so to wa ṣe gbogbo ọ nke ti ń nke ìdúnmùsùn ti gbòòrò ìmáàna ọ̀gá ètú na ṣe láwùdà àti ìgbẹ́ ìdá ìmáàna òyìn owó ní wà á gbégbá wa ló bá sòkó ọmọ gà á gbégbá ẹbí òyìn wọn láti bá kura ní gàáyé ẹ kura ní yanzu da nigeria da ke ke ne na gani gani ma ne ne ce ne na hankali ji a da na gani ma ne da na gani mu na jiki ne ya ga na fa ka ndị a cikin na ni ga ne النبي لقمان هذه الزوجة اللي قالوا هي إنها ينشق مثقال حبة من فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يجب يا الله ايه ايه, إيه، بصاع كم تقولوا ايه بصاع انت عايز تقول تكون بيجوانجي ايه شكرا

ko ye dira yi yi be tutu ne ya nani o ha dawo jirin hawa karkafattun ba da imanikun ya rage ya ji kafin jami'in mai imanin da suke da shi donan inna kwan ta'ifa iga fari ga jirgin da ya jama'a ci ne ku ne ko na hafi da ta'ifa iga jama'a ci ya azaba sana sanin da yana wuta ne ko ne da haske da ne da haske ya ke da su ko na haske da ne man wuce ko muhammad mukabul qurati wato gona ne mai tafsiri a ne daga wannan bayani ya yi wani yanzu ka larabci ne minan munafiki da ba gini ci min munafiki sun ga gama a ra'a a na wulayi illa a rugaba na mutuna su ɗaya ne daga da abu gani na yi baka ci kurani kan lura

ajiye mutum Allah bai sani ba kuma sai ganye min dan na gana munafikin na gana da lada a nabi sallallahu alaihi wasallam faja ila ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wuya wani sai ba nabi sai ke wuga labarin ci ba nabi ani ya ka tinta da wa rakiba na ka na ka dawo ne to ga rasulullahi sai gana ga ta ga wani gana inna ma kunna na hudu idai yo dije que yo le chapucha aquí la suya, está ahí yo, a ello, da bagin da cungayi da na kisa a bai joko a ce miki fassara ya nuna ita bayani da daga bambam duka abu kurazi ne ki makarantu yoyon mamaci ko guba a ibn abi talib da ibn kabi ya ji ta ji sai madarsa ta tafsirin madina ko da ga na yi daga wajewo kiyabul aliya wa dai bakan mutum duka ya ne na mai zari mu ka tuna da an na bi da da to gurin ka bi a ga mu ka to kan ke tafsirin madina mu a tiga zai kun asla so da ga yi ne ki tabi dina ito ga ga ga mun tabi ne uji uji ne ba tafsiri ba amma da lamun da da sai ji magan duna eh ne ga ga daga na ji karatu tafsir na jiji wata sa'adu ci kon ne wani a ga ga wa sai ga na ga wasu abin da ya sabi ma ga ya sai na nabi muhammadu ga ga ya ga sallallahu alaihi wasallam sun gala na ji da gani bayanin shi wale ke bayani yake ki bukatan na mai ya ma wuce ko na nabi na ke misali muhammadu kabul kurezi man diga Allah da ga shahidu Qur'an sunan yayin da gano shahidin qur'an idza kika tabi tun jama nan sai ruhu sai buga a kiwa da gama ra'ayi rakiyan ahfaz min qatada so fatan mun wuce ko da yau ne ya Allah bayana ya Allah wasu bayana ita ki mujahidi nan mai ibn kasir lafazar waya ibani nan daga aiki ga yakuruna qawla bainahum thumma yakuruna asallahu an a yashi alaina sirrana hada shan mujayi musulmi ne na da gobe da bai mamu da wani a ga imamu da wani zai za ja ka tafsir abu jayi fa hasbuka a da ga bayanin ne ma shan mujayi ne ya wa mujayi ne jabu mun shiga ga mujayi ne jibai a da ga tafsirin da ba mujayi mu kaje wata fa hasbuka bi wa ga wa ba su bayanin kirkiya da wani in fata kan wane mujahidin nan yana yi makaranta abu lamin abbas gona ne ya tafi zai zama yi makka ta zai zai tafi ne makka mujahid da jubair almaki la'ayi ba su gani da yi da jubair a tafi na zai gaba ikira maji maulat na abbas so fasara nan muhammad kuma kaba an kuri iyaye yi da wani gan sababin nuzuru to ko ga munafi munafiki sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin labarin gaya annabi ce kila din nan yanzu yanzu su kuci mu daga su kuga ya nan ne ai su kuga ya nan ne titi su kuga ya nan ne da mun wace gona kan ta biya yi wani ga annifaq fadaru annifaq ne ne munafiki ne fadaru ya ta biye da duniya mawuce gaye ga ɗai ga misiri da wani zagi ya kuma gano a jafe gane ga munafinci wani kafincin wani musulmi ma wani fi musabu ya kan ya tune ne ya gaya gabi ya gaye ga ta wani ya tsaye haka ne na ga koga ya ga gaye wani sun gaza na cikin musulunci wuda a kai sallah masu ya fi abu musulmi a hajji munafiki zane su ko da ganin gala ta ta zira ga tawul ma

ne ga kafin ke ga munafici wo ilu ga ga kai ije a ce ga su ko ko da lamari ko yin shi ko da ya sai kin na gaba ina shi su ku ga buri a kan mu ba ni ga bai ga gurguru kin ga bai ga su ku gumu da ruwa ga dan ne da ne ke gumu ne kan su su su ne biyo eh ne ga gaskiya da lamari wani shafi a kawai ne ba jin da ba so gurguru in ga ba da to a jin ga gurguda na aga ke kwa ji gugu na ke kwa ji ya na na yi su kula abu na ya ya ji ma su na su na mu su na yi mun ya alifa fadaru ga Allah ni ne da musu yoyo ga munafiki kafiri ga adị ndị Iwu na sai wo bayani ya ga bisa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wuri zuha kan ruwa kuma ga annabi eh kan wata kila Allah fofo bi ma na biyayya ta da da wani wani juya ne da mu da kan kan ba wani to kai ni ẹgbẹ mi ego ní múnáfíìsì ẹgbẹ káfíìsì o kó o bẹ lẹyìn gàjẹ wọn ìgbà wọn yìí láti jẹ gbogbo lọ láti jẹ bọyá àwọn sinmi wọn tó dàn ẹni bá wọn jẹ bọyá ẹgbẹ káfíìsì náà mùsùlùmí kíkẹ́ àgbègbè ní ẹgbẹ múnáfíìsì o múnáfíìsì búùdì àgbègbè ya kó o gbogbo

wọn á gbọ́dọ̀ kó bọ̀dà nílé gbiná jí wọn àgálẹ̀ jì wọ́n tó mọ̀ tún wọn láàjù wá ní ẹ̀ka dẹ́gbọ́n yín máa ń gbọ́ dẹ́gbọ́n wà dájú o àmọ́ yóò wọ láàánú tó àwọn wà tí àjẹ́ àdínú wọ́n máa ti ká wà á kéde nínú ẹgbẹ́ òyìn mùsùlùmí

ndio mji mnajiji ele ndiye timu hasa timu haji na da pekee yake eh wani na gwara jibo hapa ga imani haya aticho kutuswa gamina agwa jibuna tutu sebogo bayani na ndi manufa utiga ya lawo ebe wo gbe ku juwa ebe sun ebe be jiye be be ka ebe mu na biki yo iya bi sebo be je bi je to sai na umar inde do aminu sirri rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ga sunan munafiki zai faɗa abin da layi yana umar ci ba na imanu ko takana ne amma sai da ba mu zai kwamfuta abin na shattuka billah har zamanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi zai faɗa ku da sokoi kin kin da yamin ba sunan da wani fakala za a zufa za a cin na wata ba amma wala wuta ki ba daga ahada ga yi mana a jiran da ya wata na kurwa bara ji ku da mu mana ki ba ga yi mana ga ran da ku da ku da a da ya mi amana ni ga la sunan da so ma so an so abike kana kurwa da sunan ne yusuf mun ba da wala yanzu mu ci mun dai ebere ga ga sọpa ji bo ji sọpa ni ji ta ile ga ga ni sura no ga mu na ji ju wona ibi ya ga yi iga ga yi sai sa mai kileji eh kwa ne se ni ga da on kileji ko ite wo ti se ga ni ma ni ya ya yi kada ci da ni mu na ji ke mu na ji ji ke ka har mu na ji ji lamu Allah ci ya ci to rinjaye babu min ba sa shari ya rinjaye imana igwa tuci ya tuba tubi da na ya ce muna tuci ina da babu min ba min ya nama ya dana su kwake da ya zoro a ya muru na bilmunkani a hajjar sai ku tsoro ne tusa ku wa ya zaye a ne wani a yi su kuma wani da ne lokaci ya biyo lokaci ya biyo lokaci ko ya zai da jiya to ga nuna nasu alamun nasu biyo don da biyo yake mai wata da yi tazo za mu shiga za ba mu za eh? ba wannan shiga ake ga ta shiga a'a da duk ba fitina tun lokaci abuwa za oh, a mana ya da ta yi ya'muruna bil munkar a dai faruwa da su sakwai wa yanhauna 'anil anil ma'ruf a ga mu wadiya da sai mun da ji lafiya da tuburu wasu na na wasu da yawo ba gudan bayan yanu wasu da zuwa da da bin da kila ne na wani hannun ma'ruf na ba wasu na wọ́n fi dúnà nga daga sadaka ko a wani dukiya da ko wa da yi ba abu ya na ji aidiyan adabu hajji ma na sai ke shafa kudu ma na fafa su sabi laya tufa kuka da wani ko ta bai da ji gida ne tufa bai ga na ta baraka ta da za a ya muruna wa yanaruna ni ma'ruf wa yabduna aidiyan su za a yi

ibn kabir sun fassara mu da amalan mu'amalata man nasiyau daga na so ko ba ta nan so ko da yace mai ba ta nan kuma kana da kuka nasiya so ko ba ta amma so ko aji mu'amala ga nan ji mu'amala ji ga yin zana ya zame ba za

kutu mata itikadi ya wa wale daga ila ji munafiki zalla ijaji ijaji buji munafiki so yan kare ga bai yi munafiki ke yi ma eh manja munafiki ne ku ba idan kasi mun ta ga da munafikuna al-khullasu abu da munafikuna al-mutarajjidu a cikin ya ne fa fa ga ruka munafiki ga wani ke khullasu zalla a yi munafi munafici bi ma'ana a gina eh, su munafici wọn jẹ kí ẹjà náà á ń jìjì tẹ́sọ̀ kó àìsí mọ̀ bí a ọmọdé náà di adébà pàtàkì àdújọ ó ti kí làá bẹ́ẹ̀ túbà ó lọ ìbá ti sáré ibi kàràtó ìmú ìdí ìgbà ní ìfẹ́ ńlá ní. فقلت جاء بي منافق آية تنافي الله وآياته ورسوله كنتم تستاذنون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عن طائفة منكم معذب طائفة لأنهم كانوا مسلمين أنا ما يريد تفشى أنا أدي منافق جمعنا إذا توبة جنا أما مسلم تعتذروا عندما لا يغفر بدرام سبحانه munafiki ake mahsubu ne ne jina munafiki wo amma ga tuba da a ma waye ji ta da imanu da musulunci har ma mai da su ko da an ba ai fa na zo iru ne da su kai isharar na ba ko da mine ne wuba ga tuba jina abu ga ga ari sallallahu alaihi ga ya rasu kuje da cikin wani kebe rukudanu jebe jayan jebe misali jayan jebe ta wani ga gina ka da bi wata ya bi sunna lati ne ya sunna baba ne ne ne da la mutum ne kyayo abu bakshi ibn umayr ta so sunna ya biye wala da wajen ya biye

Why don't all والكفار هم ذلكون لما يجي كافر يكي ومنا جهنم يعني جهنم تا فجدين يأتي باسل إلى رجونه وعدا وعدا ده بتال كل نار خير أما وقد وعدا وقد ده بتال كل يشربه ثاني مصطفى قال وعدا نادي ما لخير ونا وتيرو ده يجي بيا بشره kuka ga a wa'ada Allahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha a wa'ada ingina su ba zai amfani da ba alkawari ya alkhairi ya aljanna da wani muke da amfani da bayan alkawari ya azaba mu a balaga na gaba zuwa a ga tahakku su kai lamila ina ga hakki da mila kuma na ga hakki da mila su kuma ya gaba ni bujan kimna yi yalla mu ni na wala ni ba ga mu lawo tuna fa ni kalma wa'ada ne mu so ko ga alkawli kin mun ga Allah da ne da zamu idan mu da ci wa kalma ne wa kai ne ga alkawli ya da hindi so kula ji ba mu so bana amma daga dai nan ga nara ga almu a gabi ta khalidi na ta su kuma gaga ci domina na ta annu mamma a su ba fi degen na iya hakku inan na maga kwake hakku kuma na kafi ya cilau inan na maga kwake ga gyage fi fiya kifayatu wala alahumullah bara su kuma ga ji tabbata ya ne ga zaro ne ga zore da ko zai zai zai fahimta da kaji fara ni a so ko ya ga gawo so ko da wala na humullah faran ga ji ta fata kina ya faran man ga ni ba'ad an rahmatullah at-tarku an rahmatullah so ko ga ne ya ga mun da ne ya ke hu ruba mu an kuma ya ga ki a da ga da so ko ga wani jira mai wuya ko ko da an وعدنا آل جزيرة ولهم عذاب مقيم عذاب مقام تفتح عذاب مقيم عذاب مقام سجن عذاب نعم نجان عذاب نعم دمجن يلوك جزيرة سكون مقام تفتح تجسي من عذاب نعم الذين من قبلهم kafin da halaki ko kemre ya ce nan na addini ya gebu gebu na ya ga ya je ki munafin ce ga ya ta goren su ko ba na ne we ku ya ga ya wa magana biyu na kamar tamta annabi ne muka buku ki halaki kemre na da ne shi ne to ya da kitabu ne a to be wa mutu da dinani ma dinabe kuma eh zai ne ba a yi ba da na yi jin ko kuma ya har ma jin ba wani sọ̀kọ́ ìlànà lábẹ́ tí ba ní ilẹ̀ ìlẹ́tù ilé ìtàn àbúté ìjọba ní mùsùlùmí ṣùgbà wọ̀ hókùtùm kẹ́lẹ̀ bí káàdì ya ce ce yi kyakun fito na ya ce ne ga munafunci da yake kyakun fito wani ne kan da zai hali iri na fito da tsohon hali fita da ya kyakun fito ya gari munafunci ne yi ka haɓu ta ta'amalu tuna jabe nan su kuma ni da baya a tuna jabe ni da baya cikin duniya wa da akara da ke zuwa da ku e tukuna lona e ga kun la jokwa je do tuna ke do ne ga la je ga sofa jina e ga wuce da ke wuce wala da wuce da baya kwata la ga ku la ga mun khatim ta ke da ne ji da ne ga ziyana a da ji zuwa da kan da ziyana آية أنه الله تبارك وتعالى لو آلنا بما عليه المؤمن تتيقون صلى الله عليه وسلم عليك جاء إجابين لتفضل آية بجنة النبي ابن عيد وهو الذي نفسي بيده مشكوك بتنراوي من وجود لهم لتتبعنهم يا لما مشي أبدا آه، زي كتاتيب cikin ne kyalin min kitabu ya ci wajen hatta lau da khala rajul minhum jura dhabbi la dakhaltumu har mu ma da mata yana ga gaba ya asli ni al kitabu ya ci wajo eh, na gadda gushi ka tantine wani ya ci a ga gadda gushi ka tantine bi ma'ana da na al kitabu ya ci wajen Allah da cike na ya ci a ga cike da na wuce sai a ne nan wuce annabi ya nan nasa ni ya ta alu kitabi ne ko Allah o ke faruwa yi nan ene mu ji shiga musulmi su ne ga ene ene ji shanji ga na musulmi su ne ga wọ́n yẹ yahudi yìí wọ́n yẹ mísàánù gáyì lábàṣọ bá ní kejì ẹ̀ ló ti ẹ̀ lágbègbè ẹ̀ báyà àtà tó báyà wọ́n. arkan dondo tó bá ti àtà tó bá ń dondo ẹnìjẹ́ káàkiri gbèsè òun lẹ́yìn ìgbéyìí ìjà tó àbíta àbúté ní àgbẹ̀ ìkúnà àbíta àbúté ní àgbọ̀gbìn ní ìgbà ìgbà gan-an àbíkúnà gbogbo ìgbà àbò òwe rọ̀ ọ́nà ga a Allah da sunan zuwa lafi nafi biyadi yanzu kuci bai suna rani da kuma da goma nan la tattabi anna sunan allazina min qablikum shibran bi shibran ya lume ni ya gan ce ba ní àlùkìtàbí ní ṣùgbọ́n àríná ṣíbrà bí ṣíbrì ìpá ìwàdà yìí ìpá ìwàdà bí ìpá ìwàdà ṣíbrù bí màá ná àlùkìtàbí agádàgbà ìpá ètè ìwàdà ní èyí tó àdàbà ètè ìpá ètè ìwàdà wòzìrà bìzìrà yìí wákàbí wákẹ́ àlùkìtàbí agádàgbà ìpá ìwàdà. daga gwapa abin da ne cikin yi gwaji yin yi dona to yi co mai ga sai ga da zuci jima wo ba an bi bayi an ki da ga ga da zo eh e baya e ta ima na e tene da ta ka ni bi chuku ba ni pe no na aga da zo e baya e ta ni to ya da zo e baya e ta ya sai kaya hatta law dakhalu jumra dabbin ka ga da na cike da an bushe ne katan jimla da hatulumi ya gani to idan su da bayan ne ne faruwa a rumin musulmi na gani musulmi na gani wọ́n yẹ wọ́n ti yìnbọn di oníṣàyàn láti wáyé nàìjọ́ ṣúngà àgán ẹ̀lámípa ìwọ̀n ẹ̀lámí ẹ̀mí ìyájúgbó gbé náà yóò yẹ̀wọ́n jíṣẹ́ aga ga ajiye gidi aga waje ni su gwalo an aga na gwalo lomi aga na lomi zai ya wuce aga yi jani aga da aga da reception zai tsoro kubiri dabo ranar da ga yayi mai ayyana su kullum da فوردن يمينوك من ركع منه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذي مغضوب عليهم يوجي ولا الضال ذي ولا الضالون يوم يتعرض so ìgbé yẹn bàtẹ́lì tó sọ̀kọ́ sọ̀kọ́ àlùkò ìdázẹ́tẹ́ báyìí òun ti gbé lẹ́nìdára yìí mọ́ etu ìmẹ̀ láwùjì gẹ̀gẹ́ àdúrà ó ti lẹ́yìn ìbàdàn ètò ẹgbẹ́ ìyá kone ituwa na adini gwa Allah ubiji sai gogo lokacin a nan ke ganna na ajin hadisi ga ya rasulullah kama kama sana asfaris wa ru wa idin diga ire kina farisa di sai gama to ruma di sai gama wa ya gama anan diga farin nga ya ba zikin zine ga zo fara zazi a cikin kibayen mushriki ne ruma ya cikin kibayen ne wani ko na ba ne ruba daga annabi ji tasbihu wala daga shani shi shigar wani ke mushrikin tuwaji gani be da tsara amma a bisa da cewa gana annabi gaba da jinnana da ga ya halin kitab wa iblis ga yahudi da mishan bi kala ne da faman ko ya ya juma yau islami ku baba ta ce mai kan ba idan farisa da ruma zina a cikin buhari mai gaba gidan ahli kitabu da annabi ya jinsu dan ya san ya ya ya san ya sabo wannan sai buhari da musulmi so hadisin ya tashi na mai dawo da riga musulmi ya ji biye da matsayina a ke ya ya sokon ya na kwaya ya nufi mun wula na kwaya ya yi wuji jula a fefe fefe ya nasara nishan jula a fefe jo to alagar mushiriki jula a kufiye gwamnati ya fefe bayanin ní níbi gọ́mà máa

ìwé ìdìbánu yìí rẹ̀ ń yìí rí lè pe mùsùlùmí bàbá ìdìlápọ̀ èdè àti tí àìsíríkà burúkú ti yẹ fún un. ṣáàpì ìbáyé fún sàkà ìdájẹ́ ìsàkà mi àti ìdílé àgbọ̀ yàrá iná. sàkà mi di dé òkú. nga nga àti ìdílé àdúgbò lọ́mọ bá ń dé bọ̀ wọ́n máa ṣáàpì fún. wọ́n dábí sálà ní ìkéjì fàárọ̀ làkọ̀jẹ́ ń bẹ̀ẹ́ wo maga ke kudana ci bodo ga ta kan hafo yau wannan mafuwa na yau kan mashi na maga wai sallah ya zama kuna kuji ga na al'auru ya ji ba yau wannan mafuwa na ko ma na al'aura ya ga maga wai sallah ko Allah da ne la ko je biyu wa tula lokacin da sallah ba da ne sallah suka yi zo ga al'adar mishan al'adar da tsara da zai yi kuma zama ta kai mutunci yadda da yayin to kamu ta kai mutunci yadda waga da yi mutunci ta Allah ki ba ka shi wa ga amma ta ga mutunci yadda ke wani mutunci mai fa ta sallar da ne ko duk ta su ko ga yi ne ba wuce na ta nan ga yi to to ki ga mutunci sannan ya ce mace mace kuma ba ne mai za mu tafi ne da dawa ne ya su da da ne mu su fara ka ne yi kuɗi cewa da ku bayi ne da ku ne ne su kuma ba ne su kan da